mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka na litinin a yau muna bakwai ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 kuma shi yake daidai da sha shida ga watan takwas shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bayan al-haqq wal mutlaq fa wallafar babban malamin shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na na bakwai a wannan littafi <clears throat> a kuma kamar yadda muka muka faɗa muna cikin sharhin khutbatul haja wadda da ita ce ibnu taymiyyah alaihi rahmatullah ya bude wannan littafi kamar yadda yake bude maganganunsa tari da irin wannan khutba ta alhaja satin da ya gabata mun yi sharhin gabar fadarsa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar to shi ne shiryayye muka faɗi me ake nufi da shiriya kuma shiriya kashi nawa ta rabu sannan kuma <clears throat> muka faɗi asbabul hidaya da bawani'uha abin da yake hana mutum ya samu shiriya da kuma abin da ke sa ya samu shiriya a gaba ta gaba wa man yudlil fala hadiya la ina ji babbi wannan ba wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah subhanahu wataala ya batar to babu mai shiryar da shi abinda ake nufi da al-dalal shine al-bu'd an al-haqq wa sawab mutun ya nisanci gaskiya da kuma daidai idan mutum ya nisanci gaskiya suka yi nesa suka yi hannun riga da gaskiya na kan ce ya bace haka nan mutumin da ya bar daidai ya rika ma kuskure shi ma na cewa ya bace sauraka bata akan yi talakin ta ana nufin bata na mutum ya bar gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana ahlul kitabi yace la taghru fi dinikum ghayra al la taghru fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل التي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم kada ku yi wuce iyaka cikin lamarin addininku gairar wajen lamarin addininku ku bi abinda ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa a qaumi kada ku bi soyayyen zukatan wasu mutane kada zallo min qabl wanda suka ɓace tun da farko wa a azallu kaseeran suka ɓatar da mutane da yawa wa zallu an sawa'is sabil suka bace daga miƙaƙƙiyar hanya ko hanya ba daidaiciya to kaga bata anan shine nisantar gaskiya shi ce sai yasa aka ce gairar haske. wato nisantar gaskiya shine azzalal anan ah, haka nan kuskure mutum ya rika kuskure yana ganin abu kamar ga yadda yake alhalin ba haka yake ba akan ce masa ya bace kamar yadda yan uwan annabi yusuf suke gaya wa mahaifinsu yaqub innaka lafi dalalikal qadim innaka lafi dalalikal qadim kana cikin wato batanka da daddan batanka kaga anan ba suna nufin bacewa gaskiya barin gaskiya ba an su sa ba mahaifinsu annabi ne amma suna nufin ya bar abin da yake daidai ya kama abin da yake kuskure saboda haka mata abdalal ana nufin mata daga kan hanyar gaskiya ko kuma kuskure abin barin daidai a kama kuskure ko kuma shiga cikin abin nan haira ɗimuwa wadda da ainihin rashin sanin inda aka nufa shi ma wannan ana kiransa bata shi sa kira wura kuma da ya bace ake kira masa zalla wanda ya bace abin nan aka ce fulan zallar sabi wani ya bace hanya kaga nan ba bacewa bace da kan gaskiya ba kuma ya bar ya kama kuskure bane a'a bai san ina yake nufa ba wani ake kira shi azzal akwai wani daga cikin marwaita hadisi ana ce masa abu muawiya azzal za ga cikin sunansa azzal to na nufin batacce halakakke ba ana nufin wanda ya bace a hanya wato sun fita hajji ne a tafiya zuwa hajji sai ya bace to ne da aka gano shi sai yake cewa azzal to daga nan lakabin yabi shi sai ce abu a azzallo to kaga in wani firgitacce yana karatu ya ga wannan sai ce to kaji wannan ma eh, kaga wato batacce ne ma amma kaji wai wai shi ma yana da waya hadisi su da kansu ma sun ce batacce da ka shi al-salal akan yi amfani baka san inda ka sa gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wajen Allah ce wajen da ka zallan fahada Allah ya same ka baka san shari'a ba ya shari'a da kai wato ba ana nufin kana kan barna ba kana kan laifuffuka akwai abin dokoki na Allah da abubuwan da Allah ya shar'anta na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam tashin sa bai san wannan ba daga baya Allah ya koma masa wahayi aka karantar da shi duk abubuwa yadda ake yin su shine ma'anar wa jalaka dhallan fahada kaga az-zalal anan ba shine kaucewa gaskiya ba saboda haka idan mutum ya bar hanyar ta farki madaidaici akan kira wannan abun az-zalal daga cikin abin da ake kira dalal i'tiqadul batil wa takzib bil haqq mutun ya kudirce ƙarya wato aqidu waɗanda ba na gaskiya ba kamar misali a cikin addinin shi'a na zagin sahabbai na bata sahabbai na cin zarafinsu eh, na mai da eh, ahlul baiti a ba su matsayi na Allah to wannan kaga ƙudiri ne mara kyau to shi ma wannan ana kira shi Zalal. ana kiran shi dalal idan aka duba akwai ɗan littafi sunan shi makalibul ulum na al-imam suyuti aka duba shafi na 202 da kuma littafin al-mufradat na ar-razib al-asbahani shafi na 509 sun yi magana akan me ake nufi da abbalal saboda haka shi kansa bata kamar shari'a ne mun faɗi cewa shari'a a hannun Allah take to shi ma bata a hannun ubangiji yake babu wani wanda yake bata sai da ilimin Allah kuma da izininsa Allah yana cewa wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat man yasha illahu eh man yasha Allah yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim Allah yana cewa waɗanda suka karyata ayoyinmu wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyi musamman wa bukmun kura ne kurame ne kuma bai baye ne man yasha illahu wa musamman wa bukmun fi zulumat suna cikin dufai ne ce man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi to kaga shi batsewa mutum baya bacewa sai da sanin Allah baya bacewa sai da izininsa to kaman yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi ومن يشاء وان كما يجد ما يجعله على صراط مستقيم سيسجل شيء كان تفرقي مديجي هكذا ابنجي سبحانه وتعالى ان فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يقين ابنجي سبحانه وتعالى يكي فمن يريد الله ان يهديه وان الله يهدي فيه شريان دشيه yashrah sadrahu lil islam sai ya bude kirjinsa ga musulunci sai ji yana son koyarwar addinin musulunci abinda musulunci ya zo da shi yana shi sha'awa to daga nan sai kaga ya fara kusantar musulmi yana neman bayani akan abinda musulunci ya zo da shi daga nan sai ya shiga musulunci to ya samu inshirahus sadri farko wanda kuma Allah ya nufin batar da shi ya ja'al sadrahu yi harajan zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci aina. ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana yunkurin hawa sama sauraka kana hawa sama oxygen da kake shaka ta kana raguwa sauraka sai kirjinka ya fi takuruwa babu nishi babu nishin ka zai dinga wato tsitsinkewa to wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba haka zai rika jin wato koyarwa ta addinin musulunci ana faɗa masa sai rika jin takura ya rika jin damuwa ana faɗa masa sai ta damuwa to kaga wannan ba ma zai so sauraro ba ballantana har ya saurara ballantana har ya fahimta ya gamsu kullum zai ta nesa da abin ne to kaga wannan zai ta ƙara tsunduma ne cikin bata tunda yayi haka Allah ya nuna ya zaɓi bata shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya bar shi a cikin wannan bata haka nan ubangiji subhanahu wataala ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda kuma ya batar to ba za ka samu wani majibinci mai shiryarwa gare shi ba ba za ka samu wanda zai jibinci lamarinsa ba ya taimaka masa haka nan ba za ka samu wanda zai shiryar da shi ba da ayoyi da dama da suke nuna haka don haka duk wanda Allah subhanahu Ta'ala ya batar da shi to fa babu wanda ya isa ya tsamo shi daga cikin wannan batar sai Allah shi yasa a wani gurin Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadruhum fi tughyanihim ya'mahun wanda duk Allah ya batar to babu mai shiryar da shi babu mai shiryar da shi A nan wace irin shirya ake ne? hidayatul tawfiq babu wanda zai iya bashi gamdakatar har ya karbi wannan abu za a iya samun masa bayani amma yi masa bayani da yi masa wa'azi ba wannan ne shiryarwa ba ba ita ce shiryar da ake nufi a nan ba fala hadiya lahu an hidayat tawfiq ba wanda idan ya kinsa masa abin a zuciya ya ji ya gamsu ya yarda babu shi shi yasa Allah ce wa idaruhum fi tughyanihim ya'mahun haka Allah zai basu cikin shishigin su suna tafa gamniya haka nan ubangiji ya ce wa man yudillahu falan tajida lahu awliya min duni falan tajida lahum awliya min duni wanda duk Allah ya batar ba za ka samu masa wasu masoya ba masu jibintar lamarinsa ba Allah ba to ubangiji subhanahu wata'ala shine ya fi sanin wane ne ya fi cancanta da bata cikin bayansa kai bawa ba za ka san wannan ba kai mai karantarwa mai wa'azi mai nasiha ba za ka iya gane cewa wannan zai shirya ba wanda ba zai shirya ba wataƙila wani wanda kake zaton shi ne zai shirya dan ganin saukin kansa sai ka ga kuma ba shi shirya ba wani wanda kake zaton ba zai taɓa yarda ba ba zai taɓa shirya ba ganin wato wani tantiri ne rigimar ne ya kaunar yaji gaskiya ko kaɗan kwatsar wata rana sai ka gan a ganin ɗaya sai ka ana kokowa da shi shi sai ya shigo gaba to saboda haka shiriya ba a hannun wani take ba inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine yafi sanin wanda ya bace daga hanyar sa shi yafi sanin shiriyayyu to kuma Allah subhanahu wataala baya batar da bawa haka kawai sai ya tsayar masa da hujja sai an tsayar masa da hujja Allah ya aiko masa da annabawa sun yi masa nasiha samar masa da masu ilimi sun karantar da shi sun gaya masa gaskiya to daga nan hujjar Allah ta tsaya a kansa وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله سبحانه Ta'ala bai kasance ya zai batar da wasu mutane ba bayan shirya su har sai ya bayyana musu abin ya kamata su gujewa abin ya dace su guje masa to ya bayyana musu suka bace to kaga wannan sun bace ne akan hujja وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ألا وما أرسلنا من رسول باب ونمنزول مكأيكو إلا بلسان قومه سيد حرشا متانسا duk annabawan da Allah ya aiko su ya aiko su ne da harsunan al'ummunsu don su fahimci abin da ake faɗa musu a tsayar musu da hujja li bayyana lahum dan wannan zan ya musu bayani su gane fa yudillu Allahu man yasha daga nan sai Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al azizul hakim Allah shine gagarwado mai hikima to kaga ashe ubangiji subhanahu wataala baya batar da bawa sai bayan ya masa ya masa bayani an aiko annabawa sun yi sun abin nan to shi yasa wanda ya bace ake cewa ya zaɓi bata wanda ya bace sai a ce ya zaɓi bata sai a jingina masa shine ya fifita wannan batan akan shari'a wace ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'azaba bil maghfira fama asbarahum 'ala an-nar Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka fanshi bata da shirya wato suka musanya bata da shirya suka bar shirya suka kama bata kaga aka jingina musu cewa su ne masu fansar da kansu domin kuwa su ne suka doge bayan bayani ya zo musu suka zaɓi su bi hanyar bata su bar hanyar shirya wancan Allah ce wa amma samudu fa fasta habu al'ama alal huda ce amma dawa mun shiryar da su amma sai suka so sai suka fifita makanta akan shirya to haka kaga ashe idan bawa ya bace to akan ce masa batacce akan ce masa batacce don me domin Allah subhanahu wataala bai ba zai kama shi da laifin abinda ba a gaya masa ba aka gaya masa ya fifita barnar da yake kai to shikenan sai Allah ya bar shi a kai kuma ya ƙara hore masa wannan batan ya ƙara samar masa hanyoyin da zai taɓa tun da ya zaɓi wannan ya zaɓi wannan <clears throat> akwai abubuwa da suke jawowa bawa ya bace asbabul dalal akwai abubuwa da suke asbabul dalal su suke jawowa bawa ya bace ya zama batacce abu na farko sabawa umarnin Allah subhanahu wataala da aukawa cikin sabanta sabawa umarnin Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ce man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla mu mubina Allah ce wa ma kana lil mu'minin bai dace ga mu'mini namiji ko mu'mina mace ba bayan Allah da manzansa sun hukunta wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim yazantu su suna da nasu zabin bayan Allah manzansa su su ce to wanda ya haka kaga ya fifita nashi akan na Allah ya fifita nashi akan na manzo sallallahu alaihi wasallam ya bijire wa Allah da manzansa to kaga wannan ya kama hanyar mata sai sa Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina wanda duk ya saba wa Allah da manzansa to ya bace bacewa mabayyaniya abu na biyu rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a bijirewa Allah shine sababi na farko bijirewa nabi bijirewa manzon Allah rashin yi masa biyayya da riko da sunnarsa duk mutumin da zai rika bijirewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga maganar annabi yayi shakulatin bangaro da ita yayi watsi da ita ya dauke ta ba a bakin kowai ba to wannan ya kama hanyar bata sauraka ya fifita bata a rayuwarsa Allah ce qul atiiu Allah wa atiiu rasula fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadun Allah ce ku bi Allah kuma ku bi manzo Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam fa in tawallu in kuka juya baya fa inna ma alaihi ma hummila to abinda aka ɗora masa na isar da saƙo shi ne kawai a kansa Shi ne kawai aikin da yake kansa kuma ya isar wa alaikum ma hummiltum kuma abinda aka ɗora muku yana nan a kanku. na ku ji ku bi saboda haka kun ki sauke nauyin da yake kanku ne Allah ce wa in tuti'uhu in har kuka yi masa da'a ta hatadu to za ku shirya Ka gama mafhumin wannan in kun ƙi masa da'a za ku bace saboda duk wanda ya kiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to wannan ya zaɓa wa kansa hanyar ɓacewa. abu na uku bin san zuciya bin san zuciya hanya ce ta faɗawa cikin ɓata. la taqul inni nuhitu an أعبد الذين تدعون قل إني لهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم qad dalaltu idan fa ma ana min Allah ce wa annabi sa qul kace inni nuhitu ni an hana ni lalle ni ba shakka an hana ni an a'budu alladhina tad'una min dunillah in bauta wa abinda kuke bauta ba Allah ba ka gaya musu lalle ni ba shakka an hana ni in bauta wa abinda kuke bauta ba Allah ba kullu attabi'u ahwa'ukum ku ce kace ba zan bi soyayyen zuciyarku ba idan kuwa zan bi soye-soyen zuciyarku kadda lantu izan to fa na bace ba ma ana minal mutane, kuma ba zan taba zama daga cikin shiryayyu ba ban zama daga cikin shiryayyu ba kenan saboda ka kaga ashe bin san zuciya ta haka ko ta wani to hanya ce ta bata duk wanda ya bi san zuciyar wani to ya zaba wa kansa bata haka ne iya bi tashi san zuciya sace wannan kafiran la yudilluna بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ألا شو إن كثيرا ديوا دكتكيس لا يذلون بأهوائهم سنة أترد متاني دبن سويسو ينزوتيا دسويسو ينزوتيا بغير علم باترد علمي بقى Allah ce inna rabbaka huwa alam bil mu'tadin lalle ubangijinka shine yafi sanin masu ketare iyaka hakanan Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi Dawud ce ya إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب التي يا داود يا كي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض للي مو من سيناك خليفة أبا يدسا فاحكم بين الناس بالحق don haka ka yi wa mutane hukunci da gaskiya wala tattabi hawa kada ka bi kan zuciya fa yudillaka an sabilillah sai ya batar da kai daga kan hanyar Allah shi kaga bin san zuciya yana batarwa daga kan hanyar Allah Allah ya ce zawa annabi Dawud kada ka bi san zuciya sai wannan san zuciyar ya batar da kai an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah wadanda suke yadilluna an sabilillah wadanda suke bacewa da kan hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bi ma yau mai hisab saboda abin da suka manta na ranar hisabi hakanan Allah yana cewa afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa man yadihi min ba'di min ba'di Allah afala tadhakkarun Allah yace afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya riƙe son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa ba wanda ya maida son zuciyarsa ne abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilm Allah ya batar da shi yana sane wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ya rufe jinsa da zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa ya sanya rufi a kan ainihin ganinsa faman yahdihi min ba'dillah to ka gaya mun wane ne zai shiryar da shi bayan Allah a fala ta zakaru da zuba kowa a zantu ba saboda ka kaga ashe duk wanda ya mai da san zuciya shine abin binsa to babu shakka wannan ya ɗauko hanyar bata zai bace hanyar Allah subhanahu ta'ala. sannan abu na hudu wanda shi daga cikin musabbabin bata bin shedan wanda duk zai bi shaiɗan, zai bi tafarkin shaiɗan da rubudin shaiɗan. to wannan babu shakka shedan zai kai shi ya baro ana cewa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawalla fa annahu yudhillu wa yahdihi ila azab as-sa'ir Allah cewa minan nas daga cikin mutane akwai man yujadilu fillah wanda yake jayayya game da lamarin Allah bighairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattabi kulla shaytanin marid yana bin kowane shaidan mai taurin kai ba alaihi wanda an riga an rubuta mata annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibinci shaidan to annahu yudilluhu to babu shakka shaidan zai batar da shi duk wanda ya jibinci shaidan to shaidan zai kai shi ya baro wa yahdihi ila azabis sa'ir zai kuma kai shi har zuwa azabar wuta wutar sa'ira saboda haka shaidan mai batarwa ne duk wanda ya kama shaidan to ya kama hanyar bata sai kissar annabi Musa alaihi salam sai fa wakazahu Musa faqada alaihi qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين الله النبي موسى عليه السلام ينوشي ونم إسرائيل بكبته فقضى عليه ننتاكي زمانش ننتاكي سيموت annabi musa bai yi nufin kashe shi ba ya yi nufin ya haraba shi da wannan ba isra'ila da yake gaina suna faɗa da annabi musa ya ga ya faɗi ya mutu sa alhaza min amal shaitan sai ce wannan aikin shaitan ne wannan aikin shaitan ne sai ce hu lalle shi shaitan aduwwun makiyi ne mudillun mai batarwa ne mubin mabayyani ta saboda kaga bin shaitan bin hanyar bata ne shaidan mai batarwa ne alamta alamtar ila lazina ya zaune na annahun ga waɗanda suke riya cewa sun yi imani da abin aka saukar maka ba su munafukai a baki suna cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka wato alkur'ani wa ma unzila min kai har ma da abinda aka saukar gabanin ka littattafan annabawa duk sun yi imani da su sun yarda amma idan rikici ya barke ko ya hada su da wani yuridu an yatahakamu ila tagut so suke su kai ma wasu wasu ba Allah ba hukunci ba su so hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba su yarda da shi ba wa kad umiru an yakfuru bihi alhalan an umarce shi su kafirce ma wannan abin da suke kan hukunci gare shi ba Allah ba wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaydan ko yana nufin ya batar da su bata mai nisa kaga shi <clears throat> shaydan yana bata mai shi yasa shi da kansa shaydan shi da kansa yake gawa Allah wala udillannahum wallahi sai na da su har da rantsuwa wallahi sai na da su saboda haka bin shaidan hanya ce hanya ce ta bata to kaga ashe idan aka ce menene maganin bata na farko ka ce a gujewa shaidan a gujewa shaidan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila sai ba dan falalar Allah da rahmatsa ba da kun bi shaidan sai in kadan shi kaga bin kauce wato hanyar shaidan hanya ce ta shirya hanya ce ta falala da rahamar ubangiji subhanahu wataala hanya ta biyu da tuba ga wanda suke saba wa Allah to su tuba su daina abin da suke yi su dawo su bi Allah subhanahu wataala tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya tatacciyar tuba ambatan Allah da yawa shi ma yana taimakawa wajen samun shirya ya ayyuhal ladina amanu kurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa ya ku wanda suka yi imani ku ambaci Allah da yawa dhikran kathira ku ambaci Allah da yawa ku yi tasbihi gare shi safe da yamma sannan abu na hudu biyar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar sunnata da kokarin dabbaka ta a cikin a cikin rayuwar mutum wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya sannan bin hanyar muminai in aka ce muminai farkon waɗanda suka cancanci wannan suna su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tabi'ai sannan asba'u tabi'i waɗannan suna alqurunus salasatul mufaddala alqar al'ummu qarqarnuka guda uku da aka fifita waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafificin mutane sune alqarnina sune sahabbai sannan waɗanda suke bin su su ne tabi'ai sannan waɗanda suke bin su su ne atba'u tabi'ina to waɗanda su ne alqurunul mufaddala to in aka ce mu'minai su ne na farko da za su shiga a sahu sai sun shiga sahu kowa zai biyo baya to gwargwadai da ka bi hanyar su ka shiga sahun mominai, in ka saki hanyar su ka saki hanyar mominai. Allah subhanahu wa ta'ala to man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ونبي سابع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى باين شريعة تابعين قريشي ويتبع غير سبيل المؤمنين يبي حير دبات مؤمني با كتي يبي حير دبات صحابان النبي با با تتابعي با تأتباع التابعين با ونبي يتبع ودرنا اللي متسيف السوائي wanda zai ce ba waɗannan su ne muminan da Allah subhanahu wata'ala yake fara kira ba kan da alƙur'ani ne yake sauka ake cewa ya ayyuhan da zai na amanu akwai su ko babu su ko kuma ana nufin sai yanzu ne za su zo ana nufin waɗannan da suke gaba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farkon waɗanda aka ce ya ayyuhan da zai na amanu Allah zai rika cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat alhalin ba su hmm? suna nan gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya suna tare da shi ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah saboda haka duk wani wanda zai saki tafarkin waɗannan to halakakke ne ya kama hanyar shida waɗannan su ne hanyar hanyar su ita ce hanyar da za ta kai mutum ga aljanna wanda duk ya bar hanyar su to shine wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ta mummune ba nuwallihi ma ta walla Allah ce to abinda ya daukar wa kansa zamu dora masa zamu bashi ya dau da da yayi wa kansa yaje yaje me zai dandana kudar ka zai dandane ta wa nuslihi jahannam sannan mu jefa shi wutar jahannama mu kona shi da ita ko sa'at masira mu kuma ku tayi mu saboda ka bin tafarkin barin tafarkin sahabbai bata ne bin tafarkin sahabbai hanya ce ta samun shirya sauraka da Allah da annabi ke cewa man lahu fala hadiya la wanda Allah ya shiryar babu wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi wannan shine bata kuma waɗannan sune abubuwan da suke jawo bata kuma ga hanyar da mutum zai bai samu shirya sannan cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai da babu wahdahu akwai wahdahu la sharika la shi kadai ne bai da abokin tarayya wannan ita ce kalmar shahada rukuni daga cikin rukunan musulunci rukunan musulunci guda hudu bunul islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Wadannan duka guda biyu shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan rukuni ne za ka ga ɓangarori ne guda biyu shaidawa da uluhiyar ubangiji wato tauhidul uluhiyya na ubangiji da kuma shaidawa da risalar manzo Allah sallallahu alaihi abu biyu ne amma ɗaya ne saboda mai saboda akan su dukkan wata ibada take ginuwa ginshiki ne wanda a kansa dukkan wani abu na musulunci ke ginuwa shi yasa aka fara faɗarsa a cikin rukunin musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani rukuni da ne sannan wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajji baitillah sauran hudu din duk ba za su tsayu ba sai idan wannan tsayin ta sai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta samu saboda haka gaba ɗaya ake kiranta rukuni guda ɗaya saboda ba zai yi kara masu ba ba za a karɓi bautar ba za a karɓi ibadar mutum ba sai da ikhlasi sannan kuma ibadar ta ba za ta karɓo ba sai ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Ka ganin ma abu biyu ya dawo ɗaya. ibadar ta ba za ta karɓo sai sun sai ta hau kan doron ikhlasi wato mutum yayi ta dan Allah kawai ba yayi ta dan wani ba ba yayi ta dan yabo ba ba yayi ta dan riyab ba yayi ta dan yana ga idan suwa na ba ba kaza ba kaza ba sannan kuma ya zanto ta dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam to kaga nan ma kalmar shahada ta ta haɗu ta zama abu ɗaya wannan shine abinda wannan kalma ta kunsa a wannan kalma ubangiji subhanahu wataala ya kawo ta cikin Alƙur'ani kamar fadar ta shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim ta shahida Allahu Allah da kansa ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal su ma mala'iku sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi malamai ma masana sun shaida babu abun bauta da gaskiya shi qa'iman bil qisti Allah shine ke tsaye da adalci saboda ka Allah subhanahu wataala shi da kansa ya shaida babu abun bauta da gaskiya shi sai shi a kalmar shahada dole ta kunshi sharuɗa dole ne sai da sharuɗa takan zama mai amfani na farko ikhlasi aka ce ikhlasi shine mutum ya zanto ya kawar da shirka daga zuciyarsa zama babu shirka a cikin ayyukansa ala dinul khalis addini tsantsa na Allah ne wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din nabi na ce man amila amal Allah yana faɗa in hadisul qudsi hadisi ne imam muslim ya rawaito shi daga Abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah ta'ala yace man amila ana aghna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni ne mafi wadatar ababan tarayya daga shirka ana wadatu daga shirka wanda duk yayi wani aiki sannan ya hada ni da wani da wani cikin wannan aiki sai in bar shi da shirkarsa Allah baya buƙatar wannan aiki sharadi na biyu al-ilm mutum ya san abin da yake faɗa ce la ilaha illallah ka fahimci abin da kake faɗa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba mutum ya faɗe ta bai san me yake faɗa ba ya faɗe ta ya san cewa yana korewa yana kore dukkan wani abin bauta ba Allah ba yana tabbatarwa da Allah subhanahu wataala cancantar bauta shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik Allah ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani kaga shi kenan sai da ilimi ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan wastaghfir li dhanbika da ce amma mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah Allah dakhala aljanna wanda duk ya mutu yana sane da cewa babu an mutu da gaske sai Allah zai shiga aljanna kaga dole a samu ilimin la ilaha illa Allah ba kawai a rika da jahilci ba dole a fanci abinda take fada illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun man shahida bil haqqi kina kalmar shahada wa hum ya'lamun alhalin suna sane da abinda suke fada. shi yasa mujahid yake ta shahida bil haqqi ay kalimat al ikhlas wanda ya shaida da kalmar ikhlas sannan kuma wa huwa ya'lamu anna Allah rabbu yana sanin cewa Allah ne ubangijinsa to wannan sharadi na biyu kenan dole ne sai ya samu sharadi na uku sai ya zanto akwai gaskatawa gaskatawa na ita ke kore ƙarya hmm? ya zanto mutumin da yake faɗarta da gaske yake tun daga zuci ba kawai a harshe yake faɗarta ba kaga munafukai suna faɗinta duk munafukan nan da Allah ya ta cewa ‘yan wuta ne na almunafiki na fi darki al'asfali minan nar walin ta lahu nasira duk waɗannan munafukan fa suna cewa la ilaha illallah da su ake sallah da su ake azumi da su ake fita jihadi suna faɗarta amma da yake zuciyarsu ba ba ta yadda ba wato harishin sai yana faɗa amma zuciyar tana ta ƙarya ne ƙarya ne كيف التي باب من من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الله بالمؤمن يخادعون الله والذين أمنوا وما يخرؤون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ألا يدعون مقعد ثاني شيء من إيماني أما قرية سكي بسي إيماني بقى غنن سيودر الله سكي دمومنين suna yaudarar Allah suna yaudarar munani amma kansu suke yaudara ba sani ba akwai cuta ce a zuciyarsu cutar munafinci ce a zuciyarsu Allah kuma sai ya ƙara musu wata cutar fa zadahum Allah marada Allah ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ma kanu yakzibuna saboda ƙaryar da suke yi ta cewa amanna ko bi ma kanu yukazzibuna saboda ƙaryata wanda suke yi kaga shi faɗa da baki kadai ba za ta kubutar da mutum ba sai ya yarda har zuci wato abin da yake faɗa da bakin shi daga zuci yake faɗarsa to wannan shi ne zai amfani shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama eh, ya ce man qala la ilaha illallah sadiqan biha qalbu hmm, hadithu mu'adh ibn jabal ce ma min أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار annabi ya ce babu wani bawa da zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu manzansa ne sidqan min qalbihi da gaskiyar tun daga zuciyarsa annabi ya ce sidqan min qalbihi kaga shi sharadi ne ya zanto da gaske har zuci ba kawai da harshe ya faɗe ta ba shi na annabi ce illa haramahu Allahu ala nar fa ce Allah ya haramta ma wuta ta ci shi sannan sharadi na hudu shine ne yaqin ya zanto yana da tabbas ba ta ba ba yake ba wani yana faɗa, amma da yana ɗan raba kaba yana ɗan shakka yana dan ba imani ba zai yiwu ba sai da yaqini wato mutum yana da tabbas a zuci babu wani shakka a cikin ba innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu kaga shar'in da Allah ya ce kawai mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su yi shakka ba idan aka samu shakka imani ya rubuce Allah subhanahu bai yarda da imanin su ba sai da ya sharɗanta cewa ba su shakka ba ashe kaga dole a samu yaqini jazman sannan mutum zai zama mumini ya zo cikin sahih bukhari hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce sayo bukari sayo muslim hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihi ma abdun ghayra shakkin ma fayuhjabu 'an al-janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu na shaida an la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah ni kuma manzon Allah ne nabi ce la yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fihima babu wani bawa da zai hadu da Allah da waɗannan kalmomi ba mai shakka akansu ba ba mai taba ba ba kaga annabi sai ya sa sharadi ya hadu da Allah yana faɗar su kuma babu shakka babu taba ba a zuciyarsa fa yuhjabu an aljanna to a tsare wannan ba zai yi a tsare wannan bawa daga aljanna ba ba za a sa masa shamaki tsakaninsa da aljanna ba haka nan a sayi muslim hadisin abu musa al-ash'ari abu huraira lokacin da hadisin abu huraira lokacin da ya aike shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi da takalmansa yace ka je duk mutumin da ka fara haduwa da shi ka fara haduwa da shi to ka bashi wannan takal kamar ka fara haɗuwa da shi yana wa babu abota da gaskiya sai Allah yana shaida mustaiqinan biha qalbu tare da takankance wannan abin a zuciyarsa to ka bashi ka kuma masa bushara da aljanna yace mallaqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil janna ya ba shi takalman sai ce ka je duk mutumin da ka gamu da shi bayan wannan lambun annabi yana cikin lambu zaune abu hurairu ya shigo annabi ya ba shi takalman sa biyu ce je ka duk wanda ka gani yana shaidawa babu abu bauta ciki ya sai Allah mustaqinan biha qalbu wanda tun daga zuci yana da yaqini baya shakka to ka bashi kai masa albishir da aljanna me yasa annabi ya bashi takalma eh Eh? saboda ya zama shaida cewa ba wai kawai hauma-haumansa yake ba a fahimci cewa ba kawai molan ba ne ko shaki faɗi a sayan sai wani ce din na gafar samu a kawai ba wata dalili ba wani shaida sai na gafar samu to sai annabi shaida ba shi ta kalma don saboda zama shaida da ya je kuwa kit ba sai game da umar sai ce gashi gashi abin da annabi ya ce umar ji mutu magana sai yadda kishi sai da ya faɗi ya dawo yana koka ya ce ya rasulullahi na haɗu umar na gaya masa maimakon ya rungume ne tsotsi na shi kuma umar tsoro ya ji kada wannan a gamu da wani a gaya masa haka kuma ya je ta shashancinsa eh, yanzu a cikin irin zamanin nan namu aka gaba da wani daman kuma kan katanga yake aka ba shi wannan bisharar ai shi kenan sai da hali ya cuci wancan ya zalunci wancan ce ina shi ya masa masa bishara to sai da awar yana da wannan ba wai yana karyata shi bane mutum da ya ga takalma zaba amma yana tsoron kai ya je ya ci gaba da faɗar wannan kuma mutane a dawo a saki jiki a ce ai shi ke da mu dai yan aljanna ne ko ma mu je mu ci gaba da abin da muke to a shahid a wannan hadisin mustaqinan biha qalbu annabi sai da ya kafa sharadi tun daga zuci tun daga zuci sannan sharadi na biyar alkabul ya zanto ya karbi abin hannu biyu kada a gaya masa kuma ya sa kafa ya shure in ya sa kafa ya shure to wannan la ila ila ba za ta amfane shi ba shi yasa mushrikai da yake sun fahimci abinda kalmar take nufi to innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ce innahum lalle su sun kasance idan sai lahum la ilaha illa sai musu la ilaha illa la yastakbirun sai su shiga girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kawai sai mu bar ababen bautan mu saboda maganar wani wani wani mawaki mara hankali wato sun fahimci kalmar la ilaha illa bin take nufi shine za su bar gumakansu su da su bauta Allah shi kadai sun fahimci tana tabbatar da tauhidul uluhiyya saboda ka sai suka bijire mata to sharadin ta amfane ka shine kakka bijire sharadi na shida alinqiyat ka miƙa wuya ka jayu ta yaya zaka jayu shine ka bi umarni duk abinda ya zo daga Allah ka sallama kada a tsaya ana jayayya da kai bayan gashi Allah zai faɗa manzon sai faɗa idan kana sallamawa ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku ainihin mai da al'amari ga ubangijinku kuma ku miƙa wuya gare shi ku sallama masa ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي ومن يسلم وجهه ila allah. wanda duk ya miƙa wuyansa ya miƙa fuskarsa shine ya yi saranda ya saduda ya koma ga Allah wa huwa muhsin alhalin yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwati alwusqa hakika wanda yayi riko da igiya mafi karfi ita ce kalmar la ilaha illallah abu na bakwai almuhabba yanzu yana san abinda wannan kalmar ta la ilaha illallah take nunawa saura kai karbe ta da kauna da soyayya da shauki yana san Allah yana fifita san shi akan san komai yana san abin da Allah yake so don haka yana san annabawan Allah da manzanninsa yana san salihai yana san ayyuka masu kyau duk wani abu da Allah yake so yana so to wannan alama ce ta cewa la ilaha illallah din za ta amfane shi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai da suke riƙon wani ba Allah ba suna san su kamar yadda suke san Allah amma waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah to waɗannan sharuɗa guda bakwai dole ne kalmar la ilaha illallah ba za ta samu wato ba za ta amfani bawa ba sai ya zanto akwai su tare da su kuma kun gani sharuɗa ne duka wanda alƙur'ani da sunnar adam suka tabbatar ba wai da ka ba shi yasa magabata za ka ga suna nuna haka kalmomin magabata suna ambatan haka kamar abinda aka roto daga alhassan albasri ya gaya wa farazak farazak wani mawaki ne daga cikin mawakan daular banu umayya matar farazak ta mutu sun zo jana'izarta an zo binne ta an zo binne ta a wajen kabarinta ana rufe ta sai sai hassan albasri ya ce wa farazak ma za a adatta li yau me ka tanadar ma wannan rana me ka tanadar ma wannan rana ranar mutuwarka a sata a kabarinka sai ya ce masa shahadatu an la ilaha illallah منذ سبعين سنة شيدا وبابا أبو مبتدى تسكياتي ألا تنشي كلا سبعين بايا معناه سبعين شكرا سبعين إلى شوى أشهد أن لا إله إلا الله sai alhassan albasir ya ce ni'mal udda ba dalla da wannan shiri da kai lakin la ilaha illallah shurut fa wa qadf al sai ya ce masa kai kyakkyawan shiri amma fa ka sani la ilaha illallah tana da sharuɗa don haka ina ka, kada ka rika yi wa mata kamammu muyarfi da kasafi kasan mawaƙi ne mawaƙi kuma abin da ba ta kai shi shi sauraka wata rana wani zai iya bata masa ya tashi zagi shi ya zagi babarsa ce ka kaza kaza kaza ce ya zagi matarsa ya zagi kakarsa ya yi mata kasafi wani abu ne mai sauki ce ai mun san kanan babarka kaza kaza take kuma ƙarya yake to kaga wanda yake faɗin la ilaha illallah ba zai wannan ba to shi yasa alhassan al-basri da ya fahimci inda ya sa gaba mawaƙi ne ya ce to iyaka wa kasar mustanad tana da sharuɗa ka yi tanadi amma kuka sani da sharuɗa ba wai kawai da gama la ila illa shekara tamanin sai ka tafi aljanna ba alhalin ka yi ta cutar da bayan Allah ka zagi babar wannan ka zagi matar wancan ka ɓata wannan ka ɓata wannan kuma ka tafi aljanna ba haka ba ne haka nan an faɗa wa alhassan albasari a ce wasu mutane suna cewa man ƙala la ila illa da kalar janna ga wasu mutane suna cewa ai in dai kace la ila illa kawai dan aljanna ne kai sai ya ce man qala illallah wa adda wa eh, man illallah wanda ya faɗi la wa adda ya kuma bayar da haƙƙinta wa fardaha da farillarta aljanna wanda zai shiga aljanna haka nan wahab wani ya tambaye shi alaysa miftahu aljannati la illallah wai shin ba la ilaha illallah ba ce mabudin aljanna sai ya ce da shi bala ita ce walakin ma min miftahin illa wa lahu asnan fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka yace haka ne amma ka sani kowane mabudi yana da hakura in ka zo da